الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا shin ba ku ga yadda Allah ya halarci sammai guda bakwai ba wata saman akan wata